لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجيم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a talatin ga watan muharram bayan hijiran manzon Allah sallallahu daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda yi daidai da sha uku ga watan nuwamba shekara ta da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala mun kwana a shafi na talatin da bakwai a ƙarƙashin zantuttukan Imam Shafi'i za mu tashi a maganan da malam yake cewa ƙauluhu fil zancen imamu shafi'i akan kaddara bi ma'ana menene imamu shafi'i ya faɗi akan ƙaddara kuma kamar yadda yake sananne gare mu ƙaddara yana daga cikin arkanul iman as ko yana daga cikin rukunnan imani guda shida wanda dole mutum musulmi ya yi imani da shi duk wanda bai yi imani da shi ba to yana fita daga addinin musulunci kaga wannan gaba ce mai mahimmanci to sai malam ya fara yake cewa akhrajal baihaqi an ar-rabi' ibn sulaiman qala su'ila ash-shafi'i an al-qadri imam al-baihaqi ya fitar da isnadi daga ar bin ibn sulaiman wanda ake ce mai rabi'ur ra'i dalibi daga cikin daliban imam shafi'i wanda ya shahara daga cikin ɗaliban imamu shafi'i ya ce su ila shafi'iyya an tambayi malami na imam shafi'i anil qadri dangane da kaddara faƙala sai imam shafi'i ya ba da amsa a nuniya kamar haka yace ma shi ta shi takana wa illam sha wa ma shi'tu in lam tasha lam yakun khalaqta al-ibada ala ma alimt fa fil fata wal musin ala dha mananta wa hadha khazalt wa hadha a'anta wa dha lam tu'in fa minhum shaqiyyun wa minhum sa'id wa minhum qabihun wa minhum hasan imam shafi'i sai ya bada amsa a wato baiti yake cewa ma shi ta kana wa illam asha abin da ka ga dama shi yake kasancewa ko da ni mutum ban so hakan ba wa ma shi tu illam ta sha lam yakun abin da ni na ga dama in aikata shi ko ya yiwu in kai Allah baka yadda da yiwuwarsa ba ba zai yiwu ba ko khalaqtal ibada alama ma alimt saboda ka halicci bayinka akan abin da kai kafi kowa sani ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al khabir sai ce fa fil ilmi yajri al-fata wal musin a cikin ilimin Allah matashi da dattijo komai na rayuwarsa yana gudana a ƙarƙashin ilimin Allah ko ala ala zamananta wa hadha khazalt wancan ka masa baiwa wancan kuma ka wulakanta shi kuma dukkan waye dukkan su ne ko wa hadha a'anta wa wancan ka taimaka masa wancan kuma baka taimaka masa ba wa yake yin wannan Allah faminhum shaqiyyun wa minhum sa'id daga cikin bayinka akwai shaqiyun ɗan wuta wa minhum sa'id akwai kuma ɗan aljanna ko wa minhum qabi'un wa minhum hasan daga ciki akwai mummuna a ciki kuma akwai mai kyakkyawa akwai mai kyakkyawan ɗabi'u kuma gashi kyakkyawan mutum akwai kuma mummuna kuma mai munin ɗabi'u duka waye yayi su Allah to wannan malam ya ɗauko shi ne a cikin manaqibu shafi'i mujalladi na farko shafi na ɗari hudu da goma sha biyu zuwa ɗari hudu da goma sha uku haka ya zo a cikin shar usul itiqadi ahli sunnati wal jama'a na imamu allalaka'i ibnu jarir allalaka'i mujalladi na biyu shafi na ɗari bakwai da biyu abinda malam yake so ya nuna mana imamu shafi'i ya dunkule maka maratibul qadri a wannan baitin maratibul qadr bi ma'ana rukunai na ƙaddara guda hudu ne na farko al'ilmu shine ilimi na Allah Allah daidai da ƙwayan zarra jahilci bai taɓa daga a iliminsa ba Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على kadirun. شيء قدير وأن الله على كل شيء قد أحاط بكل شيء علما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Allah iliminsa ya kewaye komai saboda haka didi da dugon ƙwayan zarra jahilci bai taba daga ilimin Allah ba Shi ne na farko wannan shine ake kira maratibul qadr dole a matsayinka na musulmi ka yadda Allah masani ne akan komai wannan shine na farko shi sa yace ma ta kana wa illam asha abinda ka ga dama shi ke kasancewa ko da ni ban so haka ba ko ban ga daman haka ba wa ma shi'tu in lam tasha lam takun ni abinda ga daman ya yiwu ina son sa in kai baka ga daman yiwuwar wannan abin ba ba zai yiwu ba khalaqta al-ibada ala ma alimt fa fil ilmi yajri al-fata wal musin shine muhallin shafi a cikin ilimin ubangiji rayuwa ta matashi yana gudana da kuma dattijo wanda shekarunsa ya ja duka Allah ya san kowa shekarun da zai yi da watannin da za ka yi da kwanakin da za ka yi da awowin da za ka yi da sakon ɗin da za ka yi a duniya duk Allah ya san wannan tun kafin ka zo me duniya shine hadisin Amr bin al-As wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa qaddara Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alfi sana wa kana arshuhu Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin ya halicci sammai da ƙasai, da shekara dubu hamsin Allah ya tsara yau ɗin nan za ka zo nan masallacin ka zauna a inda ka zauna kuma ka saurari wannan karatu ina fata an gane kaga wannan ilimi ne nawa na Allah saboda haka kaga jahilci ba zai taba shudewa a kansa ba duk wani abin da zaka yi Allah ne yana sanar da shi saboda shi ya tsara shi ya rubuta sa'annan na biyu alkitaba rubutu Allah ya rubuta duk wani abin da zai faru a doron ƙasa wannan kuma hadisi wanda imamu abu dawud ya rawaito haka imamu tirmidhi ya rawaito haka imamu suyuti ya kawo shi a cikin aljami' wanda imamu bin albani ya tabbatar da ingancin hadisin a cikin aljami'u sahih hadisin ubadatu bin samit ce, awwalu ma khalaqa Allahu alqalam farkon abinda Allah ya halitta shine alkalami fa qala lahu uktub sai Allah ya ce wa alkalami rubuta فقال القلم ماذا أكتب يا رب سي القلم يتمي ذنب يا الله فقال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة sai Allah ce mai rubuta abin da zai faru daga yanzu da na maka magana har zuwa ranar tashin kiyama fajaral kalamu yaktubu ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a sai alqalami ya fara rubuta duk abin da zai faru tun daga wannan lokacin da Allah ya masa umarni har zuwa ranar tashin kiyama shine sirrin da ya sa manzon Allah ya gaya wa Abdullahi dan Abbas ya ce rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf man da aka rubuta wannan kaddaran an riga an ɗaga su daga me rubutu fallon da aka rubuta wannan abin zai faru ya riga ya bushe bi ma'ana alƙalami ya ne ya bushe dole sai ya me sai ya faru shine alkitaba to a cikin wannan alkitaba din akwai tsari guda hudu tsari na farko shine ake kira taqdirul ga gamamman tsari wanda Allah ke yi shine wancan hadisin Ubadah bin Samit da hadisin Abu bin al-As da yace qaddara Allahu maqadir al-khalq wa fi riwayatin khalaiq Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin to wannan tsarin shi ne ake kira takdirul am gamamman tsari sannan akwai takdirul umuri akwai tsari na rayuwa kowa kafin ya zo duniya sai da Allah ya tsara rayuwarka tun kana cikin mahaifiyarka ranar da ka cika kwana 120 wata hudu kenan hadisin abdullahi bin mas'udin wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh ويؤمر بأربع كلمات بكلب wa ورزقه وأجله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إلى آخر الحديث كذا محل shine شينيني takdirul umri an rubuta rayuwarka gabaki daya tun kafin ka zo duniya kaga wannan asalinsa yana karkashin alkitaba ne ina fata an gane wannan tun kafin ka zo duniya duk abin da zaka yi an rubuta shi sannan na uku shine takdiru sanawi tsari na kowace shekara yanzu ba mun shiga dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai ba to ramalanan da ya shuɗe ranan da aka yi lailatul qadri a ranan Allah ya tsara duk abin da zai faru a wannan shekara shine حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أو النندرا أكرر بدكا ونأمرني نعلم الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تؤونن درن ake tsara duk abin da zai faru a shekara kaga wannan an ɗauko shi daga asali wato alkitaba wanda yake cikin lauhil mahfuz ina fata an gane aka cire takdiru al umri aka zo aka cire takdiru as-sanawi to na hudunsu shine takdirul yaumi tsari na ubangiji na kowace rana kaga yanda Allah ke nuna maka daki daki a tsarin mulkin sa ko takdirul yaumi tsari na kowace rana shine fadin Allah madaukaki da yace yasaluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an ay man fis samawati wal ard yasaluhu wanda ke sama da wanda ke ƙasa suna roƙon Allah kulla yaumin a kowace rana huwa fi sha'an yana cikin sha'anin biya musu bukatocinsu to wannan shine ake kira ne takdirul yaumi tsarin da Allah ya tsara a kowace rana yana iya yiwa misali zaka ce zan yi tafiya zan je Bauchi ko zan iya tafiya zan je Adamawa zan yi tafiya zan je Maiduguri a yau ka gama tsarin a cikin littafin da Allah ya rubuta maka na ranan babu wannan tafiyar sai ranan ya zo ko Allah ya kaddara maka mantuwa kamar ta gaba ki daya a yi deleting ɗin wannan tafiyar a memory ɗinka ba za ka tuna ba sai karfe goma sha biyun dare ka dan juya haka sai ka ce subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni da nace zan yi tafiya ga mota ka cika ga komai saboda me Allah bai rubuta maka a yau din ba sai me kila gobe aka rubuta maka sai goben ya zo sai kaga kai tafiya ko kuma a'a ka tashi ka fara tafiya sai motan ta ta lalace ka ce a ɗauko wani wannan ma yana cikin zuwa wani ya zo bige motar shi ma dole a tafi da shi mai wajen gyara ka ce a ɗauko wani a ce taƙi tashi ka ce to barin je ta flight kana zuwa a ce babu duk jiragen da ke airport da za su je domestic zuwa maiduguri ko zuwa adamawa a ranar sun gama tashi sai ka yaya kaga sai ka koma saboda allah bai rubuta maka a wannan ranar za ka yi wannan tafiyar ba wannan shi ne mai takdirul yaumi tsari na kowace rana da Allah ke yi to kaga mutum ana so ya san wannan tsare-tsaren shi sa ya ce ma shi ta kana wa illam asha abinda ka ga dama shi ke kasantuwa ko da ni ban so ba wa ma shi tu illam tasha lam yakun abinda ka ga dama shi ke zama ko da ni ban ga daman wannan abin ba ni na ga daman abin ya faru amma tunda kai baka ga dama ba sai baka tsara min shi ba to kaga wannan din yana ciki sa'annan almashi'atu shine martaba ta uku wanda shine gabar da malam ya kawo kenan almashi'a ganin daman Allah shi kuma almashi'a ya rabu kashi biyu akwai almashi'a alkauniya alkadariya al'asaliya sannan kuma akwai almashi'atu الشرعية الدينية الأمرية wancan ganin daman Allah wanda ya tsara shi ba don yana so ba Allah ya tsara barna zai gudana a duran ƙasa ana barna ko ba barna amma Allah na san barna to in an tambaye ka me yasa barna ke gudana a doron ƙasa sai ka ce wannan mashi'a ce ta Allah kaunan wa qadaran wa azalan Allah ya ga daman hakan ya faru ne in tafuru fa inna Allah ghaniyun ankum sai ce me wala yarda li ibadihi al-kufr in kuka kafirce kuka ki bauta wa Allah Allah ya wadatu daga ibadarku saboda sama gabaki da yana mai ibada hadisin bukhari da muslim manzala ce abbati sama wa hiya ahqqu an ta'ut ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun yasjudu lillahi ta'ala yace sama na kugi kuma ta cancanci ta yi kugi saboda babu wuri a sama daidai da tafin kafa wuri kamar tafin kafa face akwai mala'ika yana yi wa Allah bauta to dan kai baka yi ba ba abin da ya ƙara wa Allah da komai kuma bai rage wa Allah komai ba saboda haka shi sa a wannan gaba sai ya zama ganin daman Allah ne ba shi ya ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah shi ne wanda ya halicce ku a cikin ku akwai kafiri a cikin kuma akwai me akwai mu'mini shin Allah yana son kafirci amma ne ya halici kafiri wannan mashi'a kaunan kadaran azalan tsarin ganin daman Allah kenan shi sa ake cewa ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama shi yake yake zartuwa kuma abinda Allah bai ga dama ba baya zartuwa me yasa ake shirka a doran ƙasa ganin daman Allah ne da Allah walau sha'a lahadakum ajma'in da Allah ya ga dama dukka sai duniya ba arne ko ba ka ba amma saboda ganin sa ne sai akwai wanda ba, ba musulmi ba kuma yana shirka yana saban Allah yana kaza ganin daman Allah ne shine mashi'a kauniya qadariya azaliya kenan mashi'a kuwa diniya shar'iyya amriya shi kuma yana ƙarƙashin umarnin Allah da kuma abin da Allah yake so duk abin da Allah yake so yana ƙarƙashin mashi'a shar'iyya diniya amriya abin da Allah yake so kuma ya umarni da shi ina fata an gane to wannan ganin daman Allah shi sa a wannan babin mutane biyu suka samu matsala a cikin ƙungiyoyin musulunci akwai alqadariyatu akwai kuma aljabariyatu alqadariya suka ce ɗan adam na da zaɓi Allah na da zaɓi amma zaɓin Allah baya zartuwa sai zaɓin ɗan adam ya zartu ko da Allah yana son ɗan adam ya akasi kaga nan imam shafi yana ma kadariya ne raddi ina fata an gane su kuma jabariya suka ce duk wani abu da mutum yake yi in saban Allah ne Allah ne ya sa shi in ma biyayya ne Allah ne ya sa shi kaga aqidar su idan Allah shigar da dan wuta wuta dan aljanna aljanna karshen ta Allah yi ne kenan ya yi zalunci tunda wancan shi ya yi Allah ne ya sa shi saƙo wancan kuma shi Allah ne ya sa shi biyayya kuma sai aka sa wancan aljanna wannan kuma aka sa shi wuta kaga kenan a zahiri an yi ne an yi zalunci kenan to sai aya guda ɗaya ta rusa wannan aƙidar guda biyun nan Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya ga dama a cikin ku ya daidaitu amma ne wa ma sha'una illa an sha Allahu rabbul alamin kaga wancan liman sha'a minkum an yastaqim raddi ne ga jabariya wanda suka ce dan adam bayi da zabi sai abinda Allah ya daura shi kawai sai Allah kuma ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin shi kuma raddi ne ga kadariya wanda suka ce idan dan adam ya ga daman yin abu kaza ko da a tsarin Allah bai mai tsarin yau ya gabatar da wannan abun ba tunda dan adam yana son abun kuma yana ya zaba abun to abun zai gudana saboda mashi'ar dan adam ya gabaci na Allah to kaga a wannan ayar sai ta rusa duk waɗannan akidan guda biyu ina fata an gane to shine imam shafi'i yake raddi ga wa'annan mutane to a ciki duk matsalar matsala ta uku su ne falasafa philosophers kenan su kuma a aƙidarsu sun ce farkon abinda Allah ya fara halittawa shine kwakwalwa philosophers abin suka ce kenan kwakwalwa ita ce abinda Allah ya fara halittawa me suke cewa akwai wani akwai wani hadishi ba za a ce hadisi ba hadishi saboda ƙarya ce aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka dangana shi zuwa ga Abu Umama al-Bahili cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a faɗin su fa awwalu ma khalaqa Allahu al-aql wai farkon abin da Allah ya fara halittawa kwakwalwa faƙala lahu aqbil sai Allah ce wa kwakwalwa zo nan fa aqbala al-aqlu sai kwakwalwa ya zo ya samu Allah faƙala lahu aqbil wa adbir ka zo ka koma sai kwakwalwa ya zo sai ya koma faƙala sai Allah ya ce wa izzati wa na rantse da buwayata da girmana ma khalaqtu khalqan akramu alayya minka ban taba halittan wani halitta da ya kai ka karamci a wuri na ba fa bika aqud da kai zan ba da lada ko kuma da kai zan karba abu a wajen bayina wa bika u'ti da kuma kai zan bada walaka thawabu wa alayka al kuma da kai zan bada lada da kai kuma zan yi ukuba wannan mu'tazila ta gina aqidata da wannan hadisin saboda sun ce as-sahihu ma sahahahu al-aql wal qabihu ma qabbahahu al-aql fa inna mu'akhaduna bi uqulina wai abu mai kyau shine abin da kwakwalwarka ta nuna maka mai kyau ne abu mara kyau abin da kwakwalwarka ya nuna maka mara kyau ne saboda haka musulmi za a tambaye shi ranar tashin kiyama da kwakwalwarsa ne kaga wannan ya saba wa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ce ba za mu zama masu azabtarwa ba har sai mun turo dan sako waye dan sakon annabi ko ba haka ba to su kuma sai suka ce a'a kwakwalwa ne dan sako duk abin kwakwalwa ya nuna maka mai kyau ne mai kyau ne duk abin kwakwalwa ya nuna maka mara kyau ne to mara kyau ne saboda haka suka ce wannan hadisi asalin wannan hadisi ibn abid duniya shi ya kawo wannan hadisin a cikin al'aqlu wa fadluhu kwakwalwa da falalarsa haka imamu tabarani ya fitar da wannan hadisin a cikin mu'jamul wasit nasa ko kuma ausat mujallaji na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da biyar har ila yau Ibn adi ya fitar da wannan hadisi a cikin kamil mujallaji na biyu shafi na ɗari bakwai da casa'in da bakwai haka imamu ibn hibban sai ya ce dangane da wannan hadisi imam ibn al-jawzi ya kawo su a cikin littafin sa al-mawdu'at mujalladin farko shafi na ɗari da amma ga abinda Imam ibn hibban ya ce imamu ibn hibban ya ce laisa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam, khabarun sahihun fil aqli babu wani hadisi ingantacce daga manzon Allah da ya magana akan kwakwalwa وقال العقيلي إمام العقيلي رحمه الله تعالى يكتوى لا يثبت في هذا المتن شيء أولا متن حديث باب وانا أبن لي إنغنتا هكا إمام ابن تيمية الحراني الدمشقي يبدي أتكن للتابنسا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يتوانا حديث بإنغنتا بقى kuma hadisi ne ma na kage da aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan hadisin mu'tazila suka gina hukunci to wannan abiyatin da Imam Shafi'i ya rairayo raddi ne yake yi wa mu'tazila da kuma wa da wato jabariya bi ma'ana qadariya da jabariya wa'anda suka kore wa ubangiji subhanahu wata'ala iko akan wannan malam ya ci gaba da أورد البيهقي في مناقب الشافعي أن الشافعي قال إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى ولا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فإن الناس لم يخلقوا أعمالهم وهي خلق من خلق الله تعالى أفعال العباد وإن القدر خيره وشره من الله عز وجل وإن عذاب القبر حق ومساءلة, ومساءلة أهل القبور حق والبعث حق والحساب حق والجنة والنار حق وغير ذلك ممن جاءت به السنن إمام البيهقي a cikin manaqibu shafi'i mujalladi na farko shafi na ɗari hudu da goma sha biyar ya ce fi manaqibu shafi'i anna shafi'i ya qal lallai imam shafi'i ya ce inna mashi'atal ibad lallai daman zartuwar aiki na bayi bi ma'ana ganin daman aiki na bayi hiya ila Allah ta'ala al'amari ne wanda take komawa Allah subhanahu wa ta'ala wala yasha'una bawa baya ganin daman zartar da wani aiki illa an yasha Allahu rabbul alamin sai idan Allah ubangijin talikai ya ga damar zartuwar wannan aiki sannan aikin nan ke gudana Bima'ana bawa bai isa ya gudanar da wani aiki ba sai idan Allah ya yadda a tsarin da ya tsara wa wannan bawan ya gudanar da wannan aikin in kuwa Allah bai yadda ba duk yanda ya kai ga wannan abin ba zai yiwu ba ina fata an gane to kaga duk irin wannan yana faruwa dan Allah ya nuna maka iko fa inna nasa lam yakhluqu a'malahum wannan raddi ne ke yi wa kadariya daga cikin mu'tazila yace saboda mutane ba su halicci ayyukansu ba waye halicci ayyukan Allah wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shine wanda ya halicce ku da aikin da kuke yi duk Allah ne ya halitta saboda haka yace wa hiya khalqun min khalqillah hi ta'ala aikin ku halitta ce daga cikin halittun Allah madaukaki amma ne shi kuma waye yayi aikin af'alul ibad su mutane su ne suka yi aikin ko sai malam ya ce wa innal qadara lallai qaddara khairuhu wa sharruhu min Allah azza wa jal alkhairinsa da sharrinsa daga Allah madaukaki yake saboda haka duk wani abu da ka gani na kaddara alkhairi ko shari ka yadda ne haka Allah ya tsara ka fita kila matarka ta bata maka rai kenan ko sai ka fita kana cikin tafiya ka zo shan kwana sai ka yi dum kanka ce shegen matan nan ta jawo mun ko sai ka yadda cewa haka Allah ya ne ya kaddara maka ta bata maka rai ko ba ta bata maka rai ba wannan abin sai ya ne sai ya faru kawai ita ce mai sabab amma me Allah ya kaddara maka to wannan sai ya rage maka zafin abin a ina a zuciyarka shine alkhairinsa da sharrinsa na waye Allah yanzu misali kila kai ne ka taso zaka wuce daidai layin kofar gidan alhaji Wani kuma ka san alhaji wanan nan duk lokaci kaza yakan bada abubuwa ko yakan nan bada sadaka ka ko ya fitar da zakka sai wani abokin ka yazo ya tsare ka a daidai wannan lokacin kuna ta magana kuna ta magana za ka wuce ce tsaya mana dan Allah in baka labarin kaza ka ce kana so ne ce a ka tsaya ka tsaya sai da ka gama kana zuwa daidai wajen las kudin kuma a wannan ranar kila dubu hamsin hamsin ya dinga rabawa a da kuma ya tsaye da kai kana zuwa sai ka ga an ba last person ko dubu hamsin din kana zuwa sai ce kashi wane kayan latti daman kai na ajiye zan ba kuma da na ganka ban ganka ba wane ya zo na miƙa masa yanzu da za ka ce da <laughs> za ka ce za ka ce ai wane ne ya jawo mun ko eh, na za ka za ka ce to Allah ya baka ka'ida ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin Allah ce ma asaba min musibatin babu wata musiba da za ta faru a doron ƙasa fil ardi wala fi anfusikum ko a karan kanka wata musiba ta afka maka illa fi kitabin face wannan musibar tana na a cikin lauhin mahfuz min qabli an nabara'aha tun kafin mu halicci wannan aikin da ya same ka na musiba Allah ya rubuta ta inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wajen Allah sai Allah ce mai dalilin da ya saya ma wannan shimfidan likai la ta'sau ala ma fatakum saboda kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku ai wane ya jawo mun kaka da bai mun kaza ba ai da na samu kaza kakkai bakin ciki sannan kuma me wala tafrahu bima atakum sannan kuma kada ku yi farin ciki da abin da ya same ku na alkhairi ka ce ai dabara ta ce ka fita da first class misali ka ce sai ni akwai kwanya akwai kwanya akwai kaza inda ban yi kaza ba ai da yanzu ka ga me jingin na abin zuwa gawa kwakwalwarka kenan ko to inda Allah ya ga dama ka gama jakin din ka gama karatun ka gama komai sai da ka zo jarabawa sai a me sai a rike ma karatun sai ka ji kaman baka taba karanta wajen ba ko bayan haka Kai, kai, kai ka tuna ina sai ka yaya kakkai irin na wani dan Indonesia yana karatu ne yayi yayi yayi lokacin muna muna jarabawan fita ne yayi yayi yayi karatu ya ki shiga sai rike kansa haka a cikin masallaci ne <laughs> kaga wato abinda zai installing din karatun yayi nauyi bari ya bubbuga shi kila karatun zai dawo ya shiga to kada ka kai tunanin ai dabarar ka ce ta baka ko kuma ka samu kuɗi ka dinga tunanin dabarar ka ce ka san wani idan Allah ya yi shi mai kuɗi mawadaci sai in ya ga talaka wai sai ya dinga mamaki ai shi ya jawo ko ba ka ba wallahi wani talakan in aka ajiye ku a faifai wallahi wayansa da wayanta naka in ka aka ajiye ba za a kalle shi ba haka ne amma in ya baje konin wayansa da dabararsa duk duniya in aka je nashi za a fara kallo naka ma ba za a ma kalle shi ba amma kuma me sai duk da wayansa Allah bai ba shi dukiyar ba haka ne iyayensa duk dabararsa Allah bai ba su dukiyar ba amma kai sai ya baka to kada ka yi tunanin dabarar ka ce ta baka ka dinga farin ciki da abin da ya ka samu kana ganin ka ce ta sa shine yasa Allah ce wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur Allah baya san dukkan mutumin da ke da girman kai da alfahari kaga wani yana tunani kuɗinsa ne ya basa, wani dabararsa ne ya basa, wani yana ganin isa ne a'a kawai Allah subhanahu ta'ala ya tsara maka bayan kokarin da kai ina ta an gane sai malam ya ce wa inna azabal qabri haqqun azaban kabari gaskiya ne me yasa malam ya kawo wannan saboda qadariya ina ta an gane daga cikin mu'tazila sun kore azaban kabari me abin nan su kan kuma ta ka'idan wannan hadisin da suka karanto suka ce in aka buɗe kabari ba za a ga alaman an daki mutum da guduma a goshi ba kuma ba za a ga inda kashin haƙarƙarinsa aka haɗa da juna ba kuma inda za a duba bayansa ba za a ga kunan wutan da ya same shi ba saboda haka ƙarya ne ba wani azaban kabari ina fata an gane kaga wannan ita ce aqidan mu'tazila to shine mala ce maka wannan wato azaban kabari gaskiya ne kaɗan daga cikin ayoyi saboda lokaci bari mu karanto ayar cikin suratul uh, ghafir annaru yu'raduna alaiha guduwan wa 'ashiya ko wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna a shaddal azab Allah ce annaru yu'raduna alaiha wuta za a dinga kwararo musu ita za a dinga bujuro musu da ita guduwan washiya safiya da maraice a ina ne kuwa sai a kabari ko sai saboda Allah ce wa yawma taqumu sa'atu a ranar da kiyama za ta tsayu kaga kenan a kabari ake musu wannan sai Allah ce me adkhilu ala fir'auna shaddar al'azab mabiya fir'auna zan shigar da su mafi tsananin azaba ga kuma annabi nuhu mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara Allah ce saboda laifuffukansu uguriku aka nutsar da su sai aka me wa udkhilu naran sai aka shigar da su wuta a ina ake shigar da mutum wuta a kiyama to amma anan gashi Allah ya ce an shigar da su wuta a ina kenan azaban kabari ko sa'an nan ga hadisin abdullahi bin mas'udin wanda bukari da muslim suka rawaito marar nabi sallallahu alaihi wa sallam bi qabraini faqal innahu ma la yu'azzaban وما يعذبان في كبير وفي رواية ألا إنه لكبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وفي رواية أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وفي رواية فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على كل قبر واحدة منهما فقيل يا رسول الله لما فعلت قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ماذا الله صلى الله عليه وسلم يازو وچا سيتد قبر ركا غدا سيتي انهما ليعذبان وانن قبر غدا بيو انا مسا عذاب wa ma yu'azzabani fi kabirin kuma ba wai ana musa azaba akan wani laifi mai girma a idan mutane bane ɗaya ya ce na hula Kabir, abu ne mai girma a wajen wa Allah sai ce amma haduhuma, na farko fakana la yastatiru min Baul baya tsarki baya tsarki la yastanzihu min al-bawl in zai fitsari baya tsarki wa amma al-akhar shi kuma nabiyin fa kana yamshi bin namimati yana tafiya da gulma ne gulma yake yi shine dalilin da yasa me ake kona nabiyin kenan sai manzo Allah ya tsinki jarida shine ganyen dabino guda biyu sai guda ɗaya sai ya tsaga shi biyu sai ya dasa a jikin kabarin ɗayan ya dasa ɗaya a jikin ɗayan kabarin sai sabai suka tambaye shi ya ma'aikin Allah me ka kai haka sai ce wa'annan dabinan ganyen dabinan da na dasa guda biyun nan ɗanye idan ba su bushe ba za a rage musu azabar da suke sha amma in suka bushe za su gaba da musu azaba mai tsanani shine da yawa daga cikin mutane saboda jahilci idan dan uwansa ya rasu sai ka ji an ce a ɗan shuka wani bishiya ko wani ɗan abin nan a wajen kaga ka ce dan wanka dan wuta ne kenan ko ba shi bane wai sai a ce a dan sa saboda ya lema da sauransu zai dinga samun rama duk wannan tunanin ne a ciki kuma kaga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ko kuma ya nuna ana azaban me kabari kuma gaskiya ne azaban kabari Allah ya tsare mu sannan ga hadisin barra'u dan azib wanda imamu abu dawud ya rawaito malam ya ce wal jannatu wan naru haqqun aljanna da wuta gaskiya ne mu'tazila sun karyata aljanna da wuta sun ce babu aljanna babu wuta sai ranar tashin kiyama Allah zai halice su sannan ya sa mutane kuma Allah ce sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin an tattale ta ga masu tsoron Allah kenan akwai ta ina fata an gane fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati uiddat lil kafirin kaga kenan me akwai ta ga hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da Allah ya halicci wuta da aljanna sai Allah ya ce wa mala'ika jibril je ka leka aljanna mala'ika jibril ya je ya leka aljanna ya ga irin kayan marmari da garaɓasa da jin daɗi wanda Allah ya tattala na electronics na lahira da ya dawo sai tambayi mala'ika jibrilu ya gaganta ganta mala'ika jibrilu ce duk wanda ya ji ta sai ya shiga sai ce je ka leƙa wuta da mala'ika jibrilu ya ga yanda wuta ke hauhawa yana ci da ya dawo Allah ya tambaye shi ya ya ce babu wanda zai ji labarin wuta da zai shige ta sai Allah ya ce to je ka duba aljanna ka ga abin da na tsara domin shiganta da malaika jibril ya je ya ga yadda aka tsara aljanna abinda zuciya baya so shine aka ginda ya sharadin shiga aljanna malaika jibril da ya dawo ya ce wa Allah anya ina jin tsoro fa masu shiganta yan kadan ne ya je ya ce ya je duba wuta da abinda ke shigar da mutane wuta ya ce kuwa da yawa za ku a shiga to kaga ashe kenan me Allah ya halicci wutan ko da aljanna sannan ga hadisin bukhari da muslim har ila yau wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbansa yana karantar da su sai suka jo na ƙara daram sai manzo Allah ce kun san menene ƙaran nan sahabbai suka ce Allah da manzansa ne suka fi sani sai manzo Allah ce wannan ƙara da kuka ji dutse ne wani gingime man dutse Allah ya jefa shi cikin wutan jahannama dan ya kure zurfanta shekaru saba'in da suka shuɗe yau abin ya ƙure shine kuka ji wannan ƙarar shekara saba'in ana mai yana, gangarawa kuma ka san tafiyan dutse ba irin tafiyan ka ne ko ka san ba abin da ya kai shi karfi ko irin wannan dutsen in ya gangaro to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaga wannan ya tabbatar maka da akwai wuta da akwai aljanna sai malai ce wa ghairu zalika mimman ja'at bihi sunan da wannan haka daga cikin ababan da sunnoni hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo da shi kaga mai malam yake so ya nuna maka cewa tabbas ana samun wato bayanan nan da malam ya kawo maka duk gaskiya ne saboda raddi ne yake yi wa mu'tazila da philosophers wanda suka yi inkari wanda suka karyata suka ce babu ina gani anan ya kamata mu tsaya ko a karasa karatun a karasa ya kamata to mu tsaya anan insha Allah ya kamata mu tsaya anan dan aka karasa da za mu samu bayanai da ke karkashin sa mun fitar da shi ba insha Allah na gani mu mi hakura da wannan insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk